اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشيرين دمقي غوتا شابي وتن ذو الحج هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو تادا تاريخ الأربعين دا أكو الله تعالى مكي من داتي da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa to kamar dai yadda aka yi za a dora iksir shafi ɗari da hamsin da uku manzilatus sabari matsayi ko zangon haƙuri wannan zangon haƙuri ko matakin hakuri zangon haƙuri dai idan an kirga wannan shi ne na nawa ashirin yaya aka yi bako shagala ba a dai amma da duk da haka akwai inda ba za ku sha ba a ci a lissafto sosai daban-daban a ɗauko na ɗaya na biyu na uku na hudu nan kuma kame kame za a yi wanda ya je a ce mutum ɗaya ka yi kai kadai wajen da wanda ya faɗo wanda ya faɗo kai amma ko na yi mamaki ruwa yau an yi abun nan to Allah ya taimaka na ji karfin karatu ka fara <laughs> ta sabari to hakuri ne in ka an koma a yarance eh, turkerai akan ce an kashe mutum kisan hakuri ba a tsaure mutum ko a ɗaure ba a dinga duka ta a kashe shi kashe wa kaga turkewa ƙalar imamu ahmad rahimahullahu ذكر الله الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعا أول مهم من سيطة. الله تبارك وتعالى يا أنبتي حقني a cikin alkur'ani wurare ɗaya bayan ɗaya wajen kimanin wuri tafa'in daban-daban daban aya bayan aya wuri tafa'in kuma duk haƙuri ake magana wannan ya nuna muhimmancin haƙuri muhimmancin haƙuri a tafiya wannan haƙuri yana da alaƙa da dukkan kowace manzila ma saboda haka nan wani abu ne mai kama da gishiri ko magi ko siga a kunu wa huwa wajibun bi ijma'il umma har wannan aiki na haƙuri wajibi ne ittifaqin al'umma dole ne a aiki a kan kowa eh, a cikin ayyukan zukata shi wannan dole ne a kan kowa haƙuri kowa nisful imani rabin imani ne fa'inar imana nisfani kashi biyu ne nisfun sabarun wa nisfun shukurun. rage haƙuri rage godiya kuma ga inda aje safar a nan kuma na jin an yi shi ba babu shi a baya yawa ina gaba an cilla shi can gaba yau dai kuna nufi duk tamban da zan yi za a bani amsa bari za mu kullum mota na aljihu don kada wata tsautsayi janyo wani ya amsa abun da na tambaya in ga abun na wuya ba a kula da shi ba in faɗi in kwana ciki ban ce lekwa ka yi lekwa ka yi ba ana nan dai kuwa da mota shi ne babu an an tashi zuwa makabar fa hmm? kuma ga shi kila ina zaton wasu za su mutu da dama kafin ni kuma na tafi shi kenan da na san ni ne zan fara tafiya da tafi hin ba da ita amma yanzu kan sani ba kila da sauran eh? sai an je kan ƙarshe mutum to alhamdulillah sai da kanan an killa haƙuri a can ta ga kuwa wannan haƙuri zai zama kaman shukuru zai zama kaman mahaɗin karatun sai an je can inda shi ne rabin imani ga haƙurin a nan ga shukuru a can wa huwa fil qur'ani ala sittata ashara naw'an haƙuri a alƙur'ani wajen nau'i sha shida ne wuraren haƙuri daban daban yadda Allah ya ɗauki haƙurin ɗin yi bayanin sa wuri sha shida tun da istiƙra'i ne ya karanta ya zagayo ya haɗe nau'i sha shida ne ya yi wani ya duba ya ƙaru to amma wannan nau'una yau hadda ce muna nan tafiya ɗaya bayan ɗaya al'awwal al'amuru bihi farko dai nau'in farko Allah baraka wa ta'ala ya yi umarni da yin haƙuri na hawa ƙaulihi ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal amanu sta'inu bis sabr ya ma abota imani wannan kira ne na muminai zalla maza da mata ku nemi taimakon Allah akan duk abun da za ku aikata amma duk sabari ta hanyar yin haƙuri wassalati daga wannan umarni Isra'ilu, bis sabari wajibi ne a nemi Allah taimakon abubuwa da yin haƙuri idan aka yi gaggawa fita an ne salama wasu da ajala na dama a biyo abubuwan sannu-sannu a nan abin da za mu ɗauka kawai a cikin haddan umarni da yin haƙuri ko kawai a hausa na ɗaya umarni da yin haƙuri to mu ajiye shi a wata kwana a cikin zuciya kafin a juya shafi na نبي النهي عن ضده shi hana kishiyan haƙuri. zai sauƙin hadda in an ce wancan umarni da yin haƙuri an hana rashi kenan a rashi ba shi ne kishiyan haƙuri ba ka kaulihi fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wala tasta'jil lahum ya Dan Allah ka yi haƙuri mabiyan ka magadan ka su yi haƙuri masu imani da kai su masu yi haƙuri yi haƙura turke ranka kama sabara ulul azumi irin yadda annabawa ma'abota himma ta kai haƙuri mina ar Wala wala ajin lahum kada ka gaggauta musu kada ka nemo gaggawa gare su kada ka yi musu gaggawa ainihin abin nan malam ya sufo na wancan ɗinkin dama mun yi faɗa da shi da safe Da shi can mai kemin shi tsaye in kwai zaman ka ya tashi ya kallo ne tashi tsaye ha an hayo an zuddihi ko an hana hannun kishiyarsa kishiyan haƙuri ka kawai fasbir yi haƙuri ya rasu lallahi. ka turke ranka kama sabara ulul azumi irin haƙurin annabawa masu himma min rasuli wala tata'ajil lahum wa qawluhu fala tuwallu humul adbara kada ku ba su baya kenan ku yi haƙuri kada ku yi gajin haƙuri a nan ta gamana da an nahayu an zuddihi idan an samu al'amuru bihi an samu an nahayu an zuddihi al'amru sabari annahayu an bidda sabari amma in mun tashi wancan lokacin za mu so shi da hautan umarni da yin haƙuri akwai aya hana ainihin kishiyan haƙuri rashin haƙuri kenan gajin haƙuri su ma akwai ayoyi asalisu nau'i na uku asana wa da shi. godiya akan masu haƙuri ko a yabon masu haƙuri kaga nan ba wanda kama da wani mai kirkiran kan tafi an tafi ce to wannan da ya raba shi da na farko duk wannan kirkiran yau i wannan ya bambanta da na farko ya bambanta da na biyu a sanau ala halihi ka ƙaulihi والصابرين في البعثاء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سبعي الله مؤمني بعوشة كان مؤمنيه su ne aswar tabiri na masu yin haƙuri fil ba a fa'i ainihin wurin yaƙi ba su san gudu ba ba su ba da baya saboda sun yi imani da abin da manzon Allah ya ce manzon Allah ma duk wanda ya gudu a wurin aiki to bai da rabuwa lahira a buɗe za a yi aiki na addini ta gudu da yaƙi aiki na yi. an tashi za a yi aran gama ka faka ka gudu ka bar mutane da jama'a. wannan wanda ya gudu yana daga cikin ira a tawalli yau mazbahafi to don haka na so suna da haƙuri ba sa gudu daga zahaf ba sa gudu daga yaƙi ba sa gudu daga aiki wadda ra'i da tsanani sukan haƙura da ciwo irin su urwatu gudun zubairu. الضراء سؤال النبي أيوب وحين البعث بلوكة لكشين يتنالي شيء كل لكسين وانت أولئك الذين صدقوا وإن سوني وإن دفك دفك الله سوك دفك da addinin musulunci suka gaskatar da manzon Allah wa ulaika hul muttaqun muna da umarni da yin haƙuri hana kishiyansa kishiyan haƙuri yabo da Allah yi a kan masu haƙuri Allah ka samu shi da cikinsu nan abin da za mu kalla ba kirgin kaɗai ba mu samu Allah ya zamu mu haƙuri a kan duk masifofi da suke taso mana sai da wannan shine haƙuri a kan masifa haƙuri a kan masifa sai dai za a ja kirga shi da wani asulobin ba da wannan ba amma wannan usulobin nau'i ne nau'i uku arrabi'u nau'i na hudu ijabuhu subhanahu mahabbatahu lahum wajabtarwan Allah tabaraka wa ta'ala soyayyansa ga masu haƙuri nan duk wani mutumin kirki yana san Allah ya so ba akwai hadisin kudusi ba idan Allah ya so mutum ya tsallake Allah ya ce kun kuntu sab'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi saboda haka nan har mutum ya yi haƙuri ya kai gejin da Allah yake nema shi ke don ku Allah zai so shi don haka ijabuhu saukarwarsa tabaraka wa ta'ala soyayyarsa ga masu haƙuri ai wannan maganan a fili take ma'anan kafin a je nau'in wato Allah na tabaraka wa ta'ala na saukar da ƙaunarsa da soyayyarsa ga ma'abota haƙuri kila da an je Allah bai san kishiyar su Allah bai san mai kishiyar eh, mai raki ka ƙaunihi ta'ala wallahu yuhibbu sabirin Allah na son masu haƙuri can ana man adali waliyin sai Allah ba a kusantar sa irin farillai mutum ba zai bushe ba yana nafila Allah sai ya so shi to ga hanyar da ake bi a samun haƙuri ta alƙur'ani mai kama da sauƙi amma dai da ɗan zafi zafi nau'i ne nau'in abin da haƙuri ke sarrafa saukarwar Allah tabaraka wa ta'ala soyayyansa ga masu haƙuri. الخامسة الخامس النبي إيجاب معيتهم لهم مرتبة saukar da tarayyarsa da masu haƙuri da masu haƙuri nan in aka ce maka ma'iyya ma'iya ta musamman ce Allah na tare da kowa yana tare da Allah yadda ilimin sana tare da ainihin mummunai ilimi yana tare da dabbobi ilimin sana tare da kowa amma wannan tarayya ta masu haƙuri ta gaban shi yana tare da su da taimaka masu don haka za ka ga mai haƙuri yakan yi irin wata nasara sai dai bai sai ganin ta ba a cutar da kai idan ka cike ka tsale kana kauce sai ka ga mai cutar da kai dina Allah ya jefa shi a maje hobato Allah mana ya shiga matsala karshen ta kai zaka je ka furta shi sai Allah ya sanya fitan shi ta hannunka kada ka zuciya ka ce ba za ka fitar da shi ba ka yi haƙuri ka fitar da shi Allah ya baka lada ba kai ka karya shi ba Allah ne ya karya maka shi kada ka bi shi ka ƙarafa daga nan Allah sai daɗa son ba gana ibnu taimiyya ba Allah ta'ala ji shi mutane malaman kafan suka yi ta haɗa shi da gwamnati suka yi ta haɗa shi da gwamnati a kulle shi ɗan taluki na yi sha wahala idan shekarunsa watanninsa ya fito ya tsora kan wa'azinsa a ran nan malaman kafan sai aka haɗa juyin mulki malamai suka ce yayi daidai suka sa hannu suka taimaki masu juyin mulki tabba juyin mulki bai nasara ba aka fara bincike da wane a ciki janar wane na ciki alhaji wane na ciki malam wane ma na ciki shek wane ma na ciki sama hatu kaza ma na ciki da tattara malaman nan su mai zuwa a kurkuku don haka sai yace ba mai bashi shawara sai ibnu taymiyyah ko in ce ne aka ce to me kake gani mutanen na an shirya kaza abin da za a yi ya kamata me kake faɗi a yanke musu hukuncin kisa duk a kashe su da ke ran kai daɗe ka kashe su idan ka kashe su ba za ka samu idan su ba shekarun su nawa suna karatu suna bincike suna kaza wayannan kokwale ko da sun yi kuskure sun taimaka a kashe ka kai kakkan haka ka kai kashe su sai ce to ai kai sun ce a kashe ka ga takarda da kaza da malam wani rubuto an ce a kashe ka ga lokaci kaza mun yi miki malam wani ce a kashe ka ga lokaci kaza fa kai suka ce faɗi cewa kashe kashe ne zaman lafiya a ƙasar nan sai ce za komai rabu da su ai Allah bai kashe ni ba za ka yi haka kai koyi da su don haka nan ika mutane suka maka mugunta ta tabbatar mutum ya maka mugunta don akwai wanda duk wanda ya shirya maka mugunta ka san da gangan yayi mugunta ba a kuskure a cikin ta wanda duk in haɗa maka mugunta in ka gano shi wannan ba kuskure ba da gangan yayi da haka babu yadda za a yi ka yi abu na sai dai ka yi haƙuri ka fashe da Allah tun da dai ya haɗa muguntar nan ba ta same ka ba sai ka bar shi to taimakon Allah na nasara na tare da masu haƙuri Allah yana saukar wanda tarayyarsa ma'ana haɗakarsa taimakonsa da masu haƙuri wannan a yake musamman ma ga malamai ɗalibai a gwada ma bakin suke a nuna baka isra sai ga kuma inda suka hana maka tsogonawa sai ga Allah ya ka matsogoni ninkin nasu haka aka jirai su ma suna samun irin wani a hana maka sakat a hana maka maɓulla a haɗa baki a karya ka zai ga Allah bai karya ka ba ya ci ka kai kuma ga hanya ta zama inda za ka toshe musu hanyar su ka toshe da su masu mulki na haka to so da ba ka sanin fitinan duniya sai ka shugabanci ɗaya daga cikin wayannan in ma ka zama malamin addini wa in ma ka zama mai mulki wa in ma ka zama attajiri kai kafan mutane a duniya duk wanda bai saka wani mataki ba bai san menene ka dai san abin da ka sani amma ran da ka je wurin da zaka ce kai abin ya wuce haka ashe ijabu ma iya taho mulahu wahiya ma'iyatun khasa kamar da na faɗa muku wannan ba tarayya ce irin ta kowa ta kowa ba tarayya ce ta musamman wato Allah na tare da mai haƙuri duk inda ya sa fitka idan karanta ba a kira ga taimako Allah na tare da shi in kuɗi ke ne wanda ga Allah na tare da shi in mulki yake za ga Allah na tare da shi yana kare shi daga maƙiya. an gane yana buɗa masa hanyoyi da ake tsallakawa a haɗarin sai ka ga Allah ya tsallakar da su ku gane wannan da daman ku za ku ga ku gan shi wanda kuma suka gan shi to sai ka riga abinka amma taimakon Allah na tare da ni haƙuri haka yake taimakonka Allah na sauka da shi da masu mai kai haƙuri daga wanda suka kullama abin da suka kullama wallahi mala da ga sun durkushe ban ma san lokacin da nake rantsu wannan ba faɗo min kai kawai su kutan baki ne saboda ganin abin kafarari ta na hizzahum shi taimakon ya tattaro su. idan aka baka labari abun da aka haɗa maka ga inda ka bi ka tsallake sai ke kaji in ba mai da hankali ba tsoro sai ya kama ta gaba to amma ka tuna babu komai sai ka kake su gaba tsoro ko su zo su gaya maka da kanka ga yadda aka shirya lokaci ka ba za alama ka ba da ba sai to ga fa wanda aka shirya maka wani abin ka ɗago da ka ga abin da aka shirya maka kuma Allah ya tsallakar da kai bayan ka tsallake ko ka ga abin shi nan ya doso ka tabbar yau dai kan amai ya kare ba za a ce kariya ta kare ba gaskiya ta kare bayan da gaskiya ta zaga ba ta kare ba sai ka zama ka sukale karshe ma abin ya zama ɗaukar ka kanka ta tsadan na hizahun ta wannan ma'iyya ta dana tana ta tattaro tsaronsu wa nasarahun da za musu to dalla ne kake nema ha abu ya ka zo ta da maka sannan inda kake turawa sai aka kulla masu sai ka biya amma kada ka sake ka dauki abun nan naka ne daga gare ka ne amrun min Allah wa nasarahu da taimaka musu wa ta'ayyidahum da karfafa musu jayi duk kalmomin da daban-daban ne Hibzo daban nasara daban ta'ayi kaga karan kanka Allah ya sa maka nishaɗi ƙarfin yin abu daga wannan kan zaman kansa yake tsare ka daga mai cutar da kai taimaka ma wannan aikin inda kake so ka kula sai a kula maka shi to mai haƙuri ne ke zabu wannan Allah na kwakwar da ma'iyyarsa ta ga masu haƙuri laifat ma'iyyatan amatan ba ma'iya ce ta gaba ɗaya ba haka ce keɓaɓɓiya ce wahiya ma'iyyatul ilmi ma'iya waccan gaman ma ma'iyyatul ilmi wannan amma ma'iya amma ita ce ma'iyan sani Allah ya ana sanar da duk inda kowa yake annahu al ali wal ihata kewayewa ya san duk inda Allah yake inda mutum yake inda halittarsa sanin Allah ya kewaye ainihin abin ya kewaye sanin ta ya kewaye wannan kuwa da kuwa ne saninsa ya kewaye halitta ya san komai ya san waje da ciki ma'iyatul ilmi wal ihata wannan ma'iya ce amma amma wacce ma'iya kafa ita ce ne eh, ba hausa tsaro da ka su gaba ɗaya bayan da ba za su yi amfani ba tsaro ɗaya kawai sai ka yi numfashi ke mai taimako sai mai karfafawa saboda idan ka zuba ku ba su amfani kaga ka ce in hmm, tsaro taimako zai ya dawa har da wani zai amfani da ku ce babu ba babu wannan ya rushe wannan wannan ya rushe wannan wannan ya rushe wannan eh to saboda haka nan tsaro daban sa yake daga nan sai taimako shi ma zaman kansa yake daga nan sai ne ayyadawa ka samu karfin yin abun ka samu nishadin yin abun wannan shi ne iya amma eh, ilimi sani kewaye ilimi ma'ana ya fani kuma sanin ya kewaye zai yi kafa ne amma sanin ka bai kewaye ba kafan filan na amma kila ba ta fa abin da ke ciki ba kara ne aka san ko ishi cikin dukan in ka ce rodi ne ce ka yi ya abin da dila ba ta sai da rodi amma kila kara aka fa amma yana ana iya samun karo rodi ya ce wanne wanda wa'i ne 16 ko 12 ko 20 20 ms ne ko waye waye ne to kaga ba kara tsayawa ne ba wanda zai ce ce eh, ko eh, korodi ne dai amma dai amma dai kaga ba kara tsayawa ne ba amma sanin Allah shi ya fi haka eh, ya kara tsaye komai ya san yashin da aka sa kwaya nawa ne ya san ruwan da aka sa tulu nawa ne ya san simintin da aka fa gari awu nawa ne ya san karfin wane ne guda nawa ne kaga wannan ilmu wal ihata amma wancan ainihin wannan kowa ya san shi ya san kowa amma wancan a kai kari ma iya hafa fiha hibzu wan nasaru wat ta'idu wasu واصبروا in ان الله مع الصابرين وانا يا هذا كذا عما خافا اما صابرين خافت دكم ما خافا كنا تعالى دا عما دوان دا سام خافا انا دا عما عما عما بدل ان دا مينا دا خافا با كشي كنا وانا كنا مونا دا نوان بيارس كدنا ميوانسونا دا باتا saukar da maɗiyarsa tare gare su sai dai hausan ba ta yi ba da an tarjama za ta karbuta saukar da maɗiyarsa gare su ta iya hausa kuma to haka da ala'ayi ta yi mugu ma shi tun haka ba ma ta famuna a ba ikhbaruhu bi an anna sabara khairul li aqabihi don ba kowa ya sani ba kafin ba a yi haƙuri amma mutum ba ta yake sanin haƙuri alheri ne gare shi ba sai ka ɗauka ba kowane haƙurin ba ne ba yau kawai abin da za ka shirya a haƙuri Ba wa Allah ba za ka yi haƙuri a saba Allah ba in aka tashi za a taɓa addini magana haƙuri ba ta taho ba amma in shaksiyar ka za a taɓa to nan ne fa ba haƙuri eh, nan ne za ka haƙuri kuɗinka aka taɓa ka yi haƙuri matsayinka aka jangwala ka yi haƙuri ka ƙyale su da Allah to ba a ji mai jiyarwa yana ɗauka da shi Allah ne mai jiyarwa ko ne lafafi kan naki bai sabbaba ba a sababu yasma isbaruhu bi anna sabara hmm? khairun li ashabihi haƙuri alheri ne ga ma'abotan قوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين idan kun yi haƙuri inda abun za ku yi haƙuri ya fi ga masu haƙuri an cutar da kai ka tare ka yi zai zama alheri a gare ka zai zama alheri ga bayanka ka. Hmm? to yanzu muna da guda shida nau'i da yanzu har da ta kare da an magana ya kuje wancan da za a je ruwan sai kuna ta tsanci manta a sabi'u na bakwai wanne mai cewa shi mai cewa mai cewa mai na ji a yi <laughs> sai ya laifu ta juya ba shi eh a saboda khairun lahu ba na ce fahimtar da su wayar musu da kai haƙuri alheri ne a gare su ko wayar musu da kai ne isbaruhu wayar wayar wa mutane da Allah yake masu wayar musu da kai cewar haƙuri alheri ne a gare su shi ne shine isbar wayar wansa da kawuna su cewar haƙuri alheri ne a gare su yayi sabi'u na bakwai hijabul jaza'i lahum bi ahsani a'malihim saukar da ya gare su da mafi kyawun ayyukansu bi ahsani a'malihim fiye da ayyukansu kaga da abin da za a saka musu fiye da abin da suka aikata kowa za a saka masa fiye da abin da ya aikata amma masu haƙuri nasu ya fi yawa domin su nasu fifikun na musamman ne man ja abin hasanati falahu wa amsalha to amma nasu daban ne tun da su za a biya su ba a kirgawa don haka ana saka masu ainihin saukar da fakayya su ainihin saukar da fakayya gare su da fiyayyen abin da suka aikata fiyayyen aikatan hakuri eh dukkan hakuri inda ka aka cuta in dai taksiyar ka suka neme su abin nan ba ta zane ba inda musiba ta fi tasowa tun daga gida wanda aka haife ku tare sun fi sun fi takura ma sai ka yi wa wannan alheri ya yaba ka yi wa wancan alheri ya gode wani ma ba kai masa komai ba ina ta ka ina ganin abin da kake yayi ina tambayan ka da Allah ya ake a samu kaza ya ake a yi kaza shi ko dan uwan kan kai masa kawai sai kulluma ma zagin ba mai da hankali ba ma'ana yi zagin hmm? ke a duniya ana ta da kada ka fa sai su ce dangin ga su ce ba taba ga dolo irin ka ba ka musu dangi ma a wannan abu ɗaya ruwan dare ne ruwan dare ne ka yi musu ka yi musu ka yi musu wani ta zai ne kudi irin nawa ne jama'a irin nawa ne amfanin su to haka hakuri za ka gaya a ke ba a komai kuma ba zai hana ma ka taimake su ba ka ci gaba taimakon su da a gaza musu da abin da za ka iya yi eh kai hakuri in ma in ma ka yi fushi ka ne ka koma gefe ka nemi Allah gafara Allah ta gafarta ne haka Allah ya kaddara ka kai maka wannan darajar da ya baka mulki da ya baka ah, kuɗin ko da ya baka ilimi ya baka su ne saboda za ka shiga wani tasko wani fulani sai haƙuri saboda kana ijabul jaza'i lahum saukar da kwatayya gare su shi ne ma'anan wajibi da haka ne a amalin da shi ya ayyukan ayyukansu a kauli wala na jaziyan ma kanu ya amalu Shi da Allah ya hada da zuwa. Wallahi muna fatawa mutanen da suke yin hakuri. ladansu sakamakonsu da muke fiyayyen abubuwan da suke aikatawa ahsan ya kanu ya malu to wannan kamar yadda ka ce suna da za a ba shi ainihin sakawa masu haƙuri da fiyayyen ayyukansu fiye da ayyukansu kawai ba aikin ne ne kyau za a ɗauka ba a'a fiye da abun da suka aikata su kowa ana saka masa fiye da abin da ya aikata amma na masu haƙuri da fanni a saminu na takwas ijabu hujja jaza a ahun saukar da fakayya gare su da zai ka can an ce za a ba ku fiyayye kamar wannan fassaran fa ne ainihin sakayyarsa ainihin saukar da sakayyarsa da masu haƙuri ainihin ba da kirgawa ba kamfatawa ne za a yi kawai a ba su hmm? eh? dole haƙuri wahala dole mutum dole abu na akwai wahala shi kenan dai ba wani kari ta za ce masa da amu da haka ba a baka ko hata mudu da mu da maka da ce kawo mu zuba a ciki a zazzaja iya ma wani zai samu na ka an mu da bakon ba mu da ma ba shinkafa fa a baka ka ce kawo buhonka sai fa hanci gungunan hancin ya sa a ciki yanzu ka zuwa ta wani ɗan rabi haka bai ne sai tsaya a haka bai dinga ɗiba yana zubawa ɗaya biyu ayyuhuma afdalu zugawa ko digiri ta ba a ba su to ko da hannu ne a ɗauka yi tsaya biyu ko hudu kaza kaza kaza ke to unguwa na ɗauko ɗaya ma a tsara da danka haka ce ungu da naira biyar biyar da naira ɗari dubu ga suna a cikin ya tsara ce ce kawai da ka baka da babban riga na da inda za a zuwa ma yan riga ta hmm? daga yanzu ka dinga babban riga ko za a samu haka yan ta ta ɗiba ta ɗiba za ma a cika ma babban riga ka da kirga kirga su masu hakuri ana ba su ladan su ba da lissafi kai Allah akwai sirri a kalmomin su kowanne kalman ka tsaya masa tsabtan da sirrin da zaka ce kai wuce ta ke da wannan kenan sai ya zama ijabuhul jaza'a tarwafa ma'ana saukar da sakayyarsa bayar da sakayyarsa ga masu haƙuri ba dare da gigawa ba a tasiru na tara ikilakul busura li ali sabari akwai yin bishara mutulaka ita bishara akwai bishara da kaza bishara da kaza ya tsakiya ce shi da aka tashi kawai a albishirin su aka ce duk ku yi burin duk abin da kuke so akwai shi a wani albishirin da aka yi tilakul bushara sakin bishara da ahli sabari ga masu haƙuri ta ƙaulihi ta'ala ta ga ta dace da wannan bishara nuna abu kai zai wahala ka wala nabluwan يمدنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين التي والله زام مجربتكم زام مغدكم ذا أبوبوا مثال الظروف ya kaga kaman wannan lokacin sa yayi firgici tsoron da ka sani na tashin hankali in tsoro a kan titi tsoro a ɗaki tsoro a ƙungumin daji idan jaraba ta yawa a cikin gari sai ka fita daji ka huta to tsoro a daji ba inda babu tsoron gani ake ma kamar na daji ya ninka na cikin gidan tsoro a aiki ma'aikaci na ga kana cikin tsoro tsoro a kasuwanci kana kasuwanci kana kasuwanci wata karan sai ka ce an gafe a kawon ka. ba a ma yadda da kai ba su kuɗa kuma ga shi sun saka ka zura kuɗin ka tuka a ciki sun gafe ka je a duba ce ina ka tafi abuja ana da yanzu ka a shawo ta a can da kai da kayanka to wannan ma mai dan sauki ne su masu kuɗin sun suka san irin abin da suke aran gama da shi kana talaka tsoron ya ishe ka duk inda ce to wannan wani abu ne da gala duk da mu suka kawo shi to amma wanda ya haƙuri ya tsike tun da me wani zai aikata wasu kai ma da naka abin ya taru masifa ta fuska banda nan waljo'i da yunwa yunwa kuma ainihin za a samu rashin kaya yau ga shi ma kanka kayan za ka iske a yi idan ana kaza kaɗai bai tashi ba ana nan aikiyar yadda ta ƙare ba rodi ya tashi shibinki ya tashi dutse ya ɗaga wane ne ya ɗaga ana nan ana ce yanzu ba abin da ya rage kawai sai ainihin abinci bai tashi ba hmm, shi ma mu je zuwa dai Allah ba da rage yana nan kamar zai tashi kamar ba zai tashi ba ana nan daki daki ake bi ko a garin an haka ke bi daki daki aka biyo ta kan ma'aikata aka gangaro ta 'yan kasuwa ana nan talaka a cikin gari shi ma ido ana nan ana nan kowanne lungo masifa haka ta dinga shiga yadda ka san wani mai haka ta ke kasuwa to ji na nan wani kafin yin al'amwali da asarar dukiyoyi ba wanda zai san wanda sai masu dukiyoyi nawa suka talarci sun karye tsam malam sun kare wanda ma bai karyan ba an suman da shi da ya sume ya sume farfashi ya dama gida ina tsoron sake fitar da shi an sumar da yawa da dukiyoyi wal anfusa ga asara rayuka barkatai la'alla korona guda biyu aka shirya waccar ba ta samu nasara ba amma waccan ta aikace ta samu nasara mutum hamsin mutum ɗari mutum talatin mutum kaza gari kaza ya tashi gari kaza ya tashi gari kaza na hanya zuwa ake a kwana a gari in gari ya waye a koma in an koma a dinga tsintsinta abun ya zama jiki har ma don an ce an kashe wani ba a damuwa tsara rayuka Allah ya bada albishirin wannan la'alla sa kenan ko kuma zai ninku Allah alam amma dai kamar abun karuwa yake wata mara ta ga asaran 'ya'yan itatuwa mangwara take da shi ya zama bai yi ba dibino kaga ya samu matsala kaga mutum ya shuka shinkafa buhu uku bai samu mudu uku ba ya shuka masara buhu kaza masaran nan sai da waya ko karma ni zai samu ba wanda zai sai ya ajiye in yana kiwon rago ya dinga ba su babu ya shuka wake ya durmaye ya shuka kaza ya durmaye babu kaga na kasan yana samaratu samaratu sun hada da shuka duka kaga alkaufu ju'u naqasun min al samuwali Eh, al'anfuki a samara Allah ce duka idan mutum wannan abu ya taso ka yi haƙuri ka ci gaba da bautan Allah don da dama in mutum ya rasa kuɗi sai da ya kasa bautan Allah idan dukiyarsa ta yi kasa sai da ya rage bautan Allah idan mace mace ta mutum yawa sai da an daina bautan Allah akwai shekarun da yayin da aka dinga boma bomai wai mutane hutu aka dinga ba rawa a karatu za su a yi hutu saboda masifa ta iya ba ba a san inda abu zai yanzu ne kamata ya rasu da uwa abinda ka huta a gida da zai sanai ka ai karatu ba mu da rana in barin karatu ko bin mu aka yi da gudu da aka kashe na kashewa wanda suka kai labari suka kai labari a kewaye tunanin alari dama za ka gudu ka gudu da ka ka nemi da ka fi so in ka ba shi ɗauki experience a ci gaba da shi daga nan a ci gaba da karatu dole ƙur'ani a ci gaba da karatu to malam idan aka ce an daina karatu ai ba za iya gama ba za iya gama duk bala'in da za a yi Allah zai mana ce kuna iya karbe dukiyar mutane kuna iya karbe musu gidajensu amma ban da ake da su wannan ba ta karbuwa ba da ma raba da ƙur'ani da abin da ke fito ƙur'ani za mu ci gaba da karatu ba dangana ba karatu ba sata muke abin da muke karanta ma mu yaki da shi shi ne target ɗinmu kada ka nemi wani target daban ma sama da wannan shi muke buri ko da kana a ainihin wayannan abubuwa duka kasu rage mutane a ainihin ci gaba da karatu da aiki da karatu din don waye tsoro don yunwa don nakasan duki a fara don rayuka don rashin amfanin gwaza a ci gaba da karatu ko da za ka kai mu daura dutse a ci gaba da daura dutse a iya cewa an canza lokaci ko an canza menene wa bashiriyar sabiri kai bishara mutlaka ga masu haƙuri kaga wannan babu wani abu da ya samu wannan itlaqul bushra li ahli sabri dole ma jikin mu ya sanyi al'ashiru nau'i na goma duk a cikin nan ba wanda ya kama da wani ko hmm? babu zamanun nasari wal madadi lahum wane ne ba wannan bisharar ce ko wannan tsaya musu ba su nasara Allah ya tsaya musu da nasara ko an tsaya musu da nasara da kuma agaji annasaru abin da ka so a gaba za a taimake ka ka shi madad abin da yi kaɗan za a ƙaro muku shi to ba wa'inda za a wannan sai masu haƙuri da man daga zamana ko da fa lamuni ko mutum in lamunin ka ai ya baka abin da kake nema ya tsaya maka da shi to don haka tsaya masu da nasara Allah ya tsaya ya tsaya da bayar da nasara da bayar da taimako ainihin gare su ba malon nasar da hum wal madadi da hum daban suke an nasaru daban al daban كقوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصوبين Allah ce tabbas haƙƙan in tasbiru har dai kuka turje kuka cije akan faɗa da su kuka dage akan haka watattaku kuma kuna bautan Allah domin ba za a ce in ana aiki ba bautan Allah ba ana aiki ana bautan Allah watattaku wai a tukun yan faurihin suka faɗo muku da irin wannan gaggawa wal hauru ko muwala suka zo muku hada yom da duk zunubukum ubangijin ku zai turo maku bi khamsati alafi da dubu biyar a kamayye da suna mala'iku musawwabi na kowane mala'ika zai zo da alama sa da uniform ɗinsa wato faɗa ya kawo su wanda mala'ika zai ya isa wanda za a turo shi tattare yayin da suke share kawai ya zubar a bayan duniya amma sai aka ba su zo a cigan mutane ku gansu ga sunan suna taimakon ku kamar yadda badar in an turo da kaza to nan gaba wannan aya tana ci gaba a duk lokacin da mutane suka tsaya da Allah ko Allah zai sauka musu da aziyum jihum rabbuhum amma bi sharfi in tasbiru wa tattaku sannan ko ka sake zuwa maka ka kuje je ku tsokano su da gangan musulmi baya tsokana yamdi wa atukum min fawrihim suka faɗo muku wannan ko da masu mashuna kun yi haƙuri kun yi kaza ko daga nan za ka sai da mashin ɗari nan na zuwa ca'a ah, su zo yamjidkum rabbukum bi khamsati alafin in an ce mashin ɗari da goyo uku uku to khamsatu mala'ika ba khamsu khamsatu alafin min al mala'ika ko can ɗari uku ne wannan mala'iku nan ɗaya in ya zo ya wadatar amma don ƙarfafa gwiwa ba a saukar da mala'ikun nan ba sai don ƙarfafa gwiwa kawai min faurihim هذا يمددكم منكم بخمسة آلاف من الملائكة ملائكة أشيرية فكذوا مصومين مؤلمين تكون ذا دي أشياء حقيقة أنك بما لا رشن إيماني مويجابا نمكسد إن لم يكسد مصوكا مكان تنموهنيا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن nasara ma'asabari ka sani nasara na tare da haƙuri wanda duk yi haƙuri to kuma da Allah zai saka masa da nasara to wannan me za a bashi zamanun nasari lamunin nasara da taimako sai mu bashi haka kalman tun da an maka lamuni ba haushe bai da ba sai ce lamuni. ne za akwai kabilan da yan ana kaso sai a ghairil magdubi alaihim wala wali. ba su ɗan bai karantuwa to su ne sai ce lamuni. Zamuni, zamuni. to lamunin nasara da taimako gare su masu haƙuri kenan nan ba shi haka alhadi ashara na goma sha ɗaya al-ikhbaru anna ala sabari hum ahlul azaimi Bayan da labari kullum ana maganan masu himma masu himma suwaye ne masu himma ai su ne masu hakuri labartawa da aka yi anna ala sabari masu hakuri su ne masu himma su ne alul himma alul mai. كقوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور جدوان دا إيهاقورا وتعانيه وغفر إن ذلك يهاقور يافي يا تيجي بي أولنا أبونا أكي مصر ما يافي ya yi kama da wancan mutumin da da aka tare shi aka kwace masa kaya yake ni ba kwace kaya ne ya bata nan rai ba yi zama a cikin kabila na akwai masu saka shi da ni inda don da kaya ne na kana ne mai sauki ne bacin rai na a ce musulmi na kwafa shi bata nan rai inda ta kaya ne kake so kaya na ya ishe ka ba ka daina fafa da shi nan ɗari cikin jin nemoni saboda haka na wanda ya haƙura da cutar da shi da aka yi kuma ya yafi inda zalika lamin azumin umur wannan bai da wahala abun nan bayan da labarin masu haƙuri su ne masu himma الثاني عشر الإخبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والهضوب العظيمة illa آل الصبر وأنا لا يدعو amma kuma yana da daɗin fahimta labarta cewa anna alar sabari na kuma bayan e labarta mana annahu kai al'abarin hakuri mayu lakkal amala ba wanda ake datar da shi ayyuka nagari gari yulakawa يوفق الأعمال الصالحة وجزاء الأعمال الصالحة أني أداة الدشي سامو ساكيا أيوكا نقري والهدوز العظيم هذا سامو ببان ربو إلا على الصبر قلوبنا الله كداة دمو الله ka dasar da mu a babun da ya shafi kai mana muwafaka to kuma dinga hakuri hakuri zai bada muwafaka labartawa ba yi lakala amala ba wanda ake datar da shi ayyuka a salihata da jaza'a a datar da shi ya samu su da babban rabo illa alis sabari ba wannan sunansa ya fito ba mai ba wanda ake datar da shi sai masu haƙuri ka shi ta'ala billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد ادفع عينه كتوري شري من أمك ادفع سيئة كده idan aka cutar da kai yan uwanka suka cutar da kai na jini yan uwanka musulmai suka cutar da kai aka cutar da kawar da cutar wasu billa ta hiya asar da hali wanda ya kyau fa'izar lari sai ya zama fi gashi allazi baina ka wa baina ho adawa wanda tsakaninka da shi adawa sai ka ɗauki waliyu. waliyo ya waye gari kamar wani majibinci hamimu mai soyayya tunda ya ga kai ba ruwa da shi wa ma yulqaha wanda misali a ce maka malami ne ke zagin ka sai ka dinga yawan shi kai sai mun da shi in an ci aikin alheri ka cewa ne ana nan za ka ga ɗaliban sun fara rama maka. sai ka ji na Sai ne zan eh, da ita shi ina kwari ina ne sai ka ji ɗaruwa ce shi ku ba Allah na ba ruwan shi da kai ba ruwan shi da kai tun suna ɗauka tun suna ɗauka za su daina ɗauka kai shuru kamar da shi wa ma lakawa sai dai fa ba wanda ake datar da shi wannan hali ku ji da kyau ba wanda ake datar da shi ba ne datarwa Allah saboda kana babu wanda Allah ke datar masa da wannan hali illallazi da sabaru sakka zana duta kan kalma guda ɗaya ka tafi yayya yayya ta wata kalma guda ɗaya ba a shi shi ka bakar wani gobe shi ka misali ba wannan zamanin a ƙasa shi a ƙasa shi a zaƙe shi a zaƙe shi har da a shaƙe a zaƙe shi ne ya zo kafin shi wanda ba ya da kyawu kenan sai ka da jaridu sun ɗauka fafafafafa sai ka ga jama'a an tashi wani za su na kaci abun da aka ce wannan abu a ɗauki masa wannan tara mutane yi wa'azi wannan tara jama'a yi raddi wannan tara jama'a yi zagi duk zagin na sai tashi a banza zan can magana sai je ta a bakin mutane da abun ba da kyawu ai an sai abun ba kyau ba mu da hakuri ana tabo ka kana rawa da har mutum yana ke kura na ce in an ce min kulle zan ce can ba ko ina ce can ba in an ce maka kulle a addini shi ne za ka ce can amma in kai aka tabo a lesu mai kwanne ba mu takwa da fi ba da haushi a cikin maka jahili ko sai kai kokari ka nuna musulmi ba jahili ne ba da Allah kai hakuri zaka je ne sai ce wallahi wanda kake ke masa jahili diya fi su ilimi kuma sannan ne fadi za ka da wanda ke da ilimin ke fadi shi ya tara jahilai ya ce musu kai jahili ne su kuma masu ilimin sun kawance kai wannan akwai tsarin ido ko da ne ke tarayi ba tsawai kuda ne yake tarko kafin kuda ma an ce duk abin da giwa take da shi kuda na da shi akwai hadisin akwai menene shi ke don kuda da suka samu kuda na bi ta zan sun kashe ta tun da halitta su da akwai gangaci wanda ma da kai gangaci ba gangaci ya shi. to saboda haka nan idan ana zuwa duk maganan da aka faɗa maka da za ka shiro ka haƙura ba a wata ɗaya sai ka ji wani yanin ka musu irin ta yau ba gaba da gaba da ban sai a yi in kuma akwai gaba da gaba da za a zo a nemi aka yi maka tambayan da ka fuskanci kure ka ake so ka yi so ake maka sani ba sai ka ce musu kafin su sai ce ban san shi ba ku je ku ɗora haka maliku koya mana eh, in ka ba baka ga misali a ba kana da in dai aka sai baka sun faɗi yaran ka baka da yaran ba yaran ka sun faɗi ba da ba baka da kowa kai zero kake da ma kai kake rama kan amma a ce yaron ka wani zai ya ga ka gaban yaron ka ba yaron ka ne ba ba yaron ka ne ba abun da yaran ka sai ka je kana raba su da su ba ba ana na ba za ka zuwa ana cibar da shi aka biyo shi tun daga daji ake bin sa ana zagi ana fata shi ya zo kofar gari bayan gari ke to yanzu bari tsaya a nan ƙara ba zagi duk zagin da za ka yi kamar dai shi a domin in muka shiga gari kada wannan zagin nawa wani zai maki ka wannan shi ne na yara amma ba yadda za a yi wani maluki ya zage ka gaban yaranka ba yaranka ne ba tare ma suke mutumin duk da ya ɗauko zage ka ya kawo maka ainihin in dai ba misalin irin wanda za a ɗauki mataki ne ba akan harkan adili da kullum ce maka an ce maka ba zai ce kai dai kana marmarin faɗa min to faɗi ka more ka faɗi ka more ka tafi ka biya bukatan kanka

kaga wannan shi ke da aboki ke nan ba wanda ya zuci ai ce kudin kamar harami ai kudin kamar harami ta kai shi dan yara da wani ba ka ba da wani magana ba ba ka aboki ba ka hatta ba ka da yara ba ka da abokai ba ka da yara ba ka da masoyi ma a duniya to saboda kana irin wannan haƙuri wa ma yulaqaha ba wanda Allah ke datar da shi yin haka illa allazina kafaru wa ma yulqaha ba wanda ake datar da shi da irin wannan hali na haƙuri illa ruhabbin azimi sai ma abocin rabo mai girma wanda suna kuka ba shi ba da labari ba wanda Allah ke datarwa sai mai haƙuri datar da shi da wannan sai mai ainihin sai mai rabo a salisa ashara na sha uku الإخبار انه انما ينتفع بالايات والعبر عن الصبر أنا بفضع ما يميبا بعد العبار أنه أي الأمر انما ينتفع بالايات ما أمباني دا آيوي والعبر ما وأتوى على الصبر ba wanda ainihin labata annama mai amfani da dokokin Allah mai amfani da wa'azi su ne ahalus sabari ko ana innama za ka ta ainihin eh, ahalus sabari yan tafi bil ayati wal ibari ahalus sabari ne kadai ke amfani da ayoyin Allah su ke amfana da dokokin Allah suke amfana da wa'azi in kayar wasu da kaɗai suke fahimta a halar sabari a wanda bai da haƙuri ko bai ta kaya إنما أهل الصبر ينتفع بآياته بالآيات والعبر كقوله تعالى لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور saka da an na Musa, tabbas mun aiki a ɗan ɗanin Musa Alayhi Salaatu Wasalaam, bi'a ya tuna, bi'a yin mu'ujirir. An akari kau maka. Ka yi amfani da wannan abin da aka baka, ka fitar da mutanen kamin na tsawo, matu Wannan ke bi sun nuna maka a wanda anin. kullum shugaba yana amfanar waɗanda ake shugabanci ne idan shugaba bai da amfani a cikin jama'a mai amfanin shugabancinsa ta Allah sai babu ya fi shi yana amfanar da duk abin da zai kawo maka wannan zai ba da amfanin ka ba wannan zai ba da amfanin ka ba kuma ka ga amfanin a fitar da shekada a rubuta a kasa ba a bashi a yi aiki a ga aikin haka da aka ba wa annabi musa ayoyi me ya yi amfani da su ya yi nan ke zo gaban fir'auna ita a kan masa banu isra'ila kada da yana musu azaba haka ya dinga fafatawa kwasai da shi da su ya danna zai an sa ce kuma ya aikata kuma ya ci zafara ya na sawa, ta arsalna musa bi ayatina da dokoki da kayan aiki an asali da kawamaka wannan kayan aiki ka yi amfani da shi ka hitar da mutane kami da zulumati zuluma dukkanin komai ma ilan nuri wa zakirhum a da su bi ayyamin Allah da azabobin Allah an halaka al'umma kaza an halaka al'umma kaza al'umma kaza ta fama an halaka ta al'umma kaza ta yi kaza an halaka ta ka tunatar da su wannan inda fi zalika na aya lalle cikin wannan lamari akwai mu'jiza akwai aya li kulli sabbarin shakur shi kadai zai gane sabbar shakur oh shi ta kan yake asabaru nisfu wa shukuru nisfun akhar Eh? wato imani kashi biyu ne akwai saboda akwai shako isa hahuwa hahuna asabba shako sau da haka ta wannan in mun koma za mu ga kamar yadda aka faɗi ne ba da labari masu haƙuri ne ɗaya ke amfani da ayoyin amma kaga wayanta duka sun zama ayoyi amma su da ba sauran marasa haƙuri da zama alama gare su ba ونجن الرابعة عشرة أنا هين ميكي نوتين هقول نقو مشاهد الإخبار بأن الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب ودخول الجنة إنما نالوه بالصبي بعد العبارة بأن الفوز بالمطلوب samun abin da ake lalle samun abin da ake nema tsira daga abin da ake jin tsoro wadda kulal janna shiga aljanna abu nawa uku alfawza bil matalubi an najafa min al marhubi دخول الجنة abu uku nan manya-manya inda ma na lohu bis sabari sun same shi ne ta dalilin hakuri ana samun ainihin aljanna ana samun nasara ana samun abin da ake nema ana samun tsira ta dalilin hakuri كقوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ملائكوني سكي تشجع غريسو من كل باب تدكم اوقات الجنة ملائكو كي هبوا سلام عليكم أمين شيء تبتغى غريكو صبر ده حقولنكو كل حقولنكو wanda shugaban ɗaya daga cikin shugabannin su je ya leta gidan wuta da ya ga an yi wuta ya kafa tsaune ya kafa tsaye ya ga wuta ya ce kai wannan wuta kowa sai a shige ka sai ga abin da aka kewaye ta da shi amma kan dan adam akwai wanda zai zo ya kare kansa duk wannan sha'awan duk wannan kyale ya cije ya tsike yau gashi shi zai shiga aljanna dole malaka zai ce kai gaishe ka feshe masu tsara ga Allah kukan tsallake duka kun tsallake haɗarorin shaɗan kun tsallake haɗarorin duniya kun tsallake haɗarorin hawa kun tsallake haɗarorin nafsu da take tare da ku yau ga ku aljanna feshe ku salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar kai ma da lada ajira aljanna ya zama ka gama wahalanka ɗanyin gaba ɗaya a ƙarshe ka zanta gidan aljanna tasha don haka kaga kenan ba ne rabauta ko inda ya ba da hedin din labarta labari da cewa lallai rabauta da abun da ake so fa tsira daga abun da ake tsoro fa shiga aljanna fa sun same shi ne saboda haƙuri haku Allah ya ba su amma sababin ba su haƙuri da kawai ta kwanan wannan alhamisa ashara na goma sha biyar annahu yuri sahibahu darajatal imamati wai haƙuri haƙuri na haifarwa da ma'abocinsa martaban jagoranci wato jagorancin sa zai ce na sama wato dole ko jagorancin gida sai da haƙuri gida wannan yan kuma tsaya matakka da kake da ido yan ƴaƴanka da kake da suke naka malan ka ja su ka tsallake sai da haƙuri sai da haƙuri yurisu sahibahu darajatal imamati sami'tu shaykh al-islami ابن تيمية قدس الله روحه يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين هاي إنا جماعة أنا طالبي قوة صحيحة لما شكرا قوة صحيحة لما جاغورا yara ƙanana sai ka ji suna ce yanzu abin da za a yi mu tara taimako sai mu yi ƙungiya to mai faɗin magana nan ya ga ana nan an aje mukamin yana lilo a tsakani yana lilo a tsakani sai ran da aka tashi fidda shugaban za ga an watsa shi kusan kowa shugaban kansa ne shi ba zai iya karyawa ya je wani ba ya gina abin bai faɗo kansa ba idan ya faɗo kan wani to ainihin ka bi shi shi da ya faɗo kanka kai ma a bi ka sau da kana yana cewa da yin haƙuri ne kadai da yaƙinin abin da mutum yake aikatawa wannan tunalul imamatu fi ake samun jagoranci a addini mutum zama abin koyi ba da ƙarfin tsiya ake samun koyi ba ka karya ya karya wannan ya kwalla wancan da ya tsegumin wannan ya tsegumin wancan saboda shi kawai ya samu ina haƙuri ne da aiki sai ya ba ka shugabanci bisabar walyaqini tunalul imamata fi diri thumma tala qawluhu ta'ala وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا أئمة منهم منصنع أبي بن كوي لكتشنسو ba ta kuma zama shugaba ba dole wannan zai zama wani yadda shugabancin gidansa ya hado na suna shiriwa da umarnonin da muke bi za ka samu shugabanci ta dalilin da'a ga Allah idan kana da'a ga Allah ba ka san yadda za a naɗa ka ba ba sai dai ana naɗa ka kana so talewa ba sai ka nema ba ba sai ka yi wani propaganda da za ka zama kaza ba za a neme ka shugabancin kana ya cewa wanda ke neman shugabanci da kansa bai shirya adalci ba amma da ya hango adalcin da ke ciki da ba zai nema ba جعلنا أئمة منهم يهدون بأمرنا لما كبروا محل شاهد وكانوا بآياتنا يوقنون وكانوا يوقنون بآياتنا فكان كانت كده عيهم كذا الصبر واليقين ده صبر كذا ده يقين ne kada ake samun shugabanci ya masu noman neman shugabanci شو kwaɗayin shugabanci من شو zukatansu ka daina walar da kanka wannan shugabancin da zaka nema irin da tsiya da karfin tsayan nan wallahi wa Allah ka ce ka kowa kanka ba zai ma kyau ba السادسة عشر اقترانه بمقامات wal والإيمان wato na ƙarshe kenan hmm. eh abin da mutum ke bayan shakka yana da tabbas abin da ke yi nina ya samu tawakkali yana da tabbas abin da yake yi me kuke ce masa irin na ko kwanta da kuke ce komai to yawwa yi musu ta jaridi hau yi ba ta jaridi hmm? abin da yake yana da tabbas abin da yake yi kai kake shakka abin da ke amma shi bai da shi bai kokantar abin da ke aikatawa so da aka ce samun shi shugaba duk abu da kana yin sa tsakanin ka da Allah ina kaza kaza kaza da kaza kaza ne a ah, wannan ba za a yi kaza wannan ba kaza kaza ne a ah, ba za a yi ba maganan ka sai akalli kalli masalaha. wa gaskiya za a yi ba maslahan wani mahaluki sai dai masalahar Allah don shi ina da ya ne abin da ke ba nema yi ba in kun ce ba haka ba abin da ake kaji ga kayan ku shi ko wancan yana tsarkaka a ke shi shi ko wannan yana abokan gaban sa gaɗi shi ne ya kiri kawai abin da ya ɗauko ina haka ya fahimta haka za a yi in ku ba haka wanda kayan ku abin da za a yi zai tsaya kamar ya ka kaza kaza ne shi kenan haka zai haka yi eh, muna dalilin yin haka in yana da kaikaya cikin sa ba sa zaɗi abin kaza an ai kaza kaza ya fahimta ya fahimta a jiyo da shi sai gyaran Allah sai yi kife amma ba abin da ya ɗauko kife ba shi ya yi da kife eh, me yake da suna kitan musab kitan musab kitan manzo Allah dan kamar sa su ta ajiya nan aka yanke masa hannun damar rike da abu aka yanke hannun hagu ya matsa ta a sa fada ba gama ba ga wannan hannu ya fita ga wannan hannu ya fita amma zuciyar na tsaye bai faɗi ba ya matsa ta a wannan hagu aka sami shi ta baya aka so masa ma shi bullo ta ƙirji shi ne kife da ya kife juya shi bai sa ta sa ƙasa haka ce kamar yana jin kunya ga tutar mamman Allah a hannun shi kana ƙasa yana jin kunyan gido da ido da manzon Allah ya bi fiskarsa ta ga manzon Allah to ta sama kafa na sunan mutane da wa'annan za a yi tafiya amma in zanu hada ya kaddama rijulan ko za ka yi akhir rijulan wa za ka yi ridu kaza wa za mata mata al'amalu tana neman wancan girka shi durkushe tukuna wannan ya zauna ta tukuna wannan tsallake tukuna wannan a makantar da shi tukuna wannan ya kayi a yake kawai abin da aka fashi shi ta sakan gaba shi ba neman yake a yi nasara a yakin nan a ba shi jarar ba yi nasara a wani cewa a kawai abin da manzon Allah ya a yi aina yi a ka duba irin wannan shugaban kasar jawa ɗayan ita ya rasu lallai ana neman shawara a yi faɗa ne ko kaka ana son a ji ta cikin sai ce ka ka daina wani zagaye zagaye na jin da bukai ne wallahi idan ka kana bukatar za ka je barko gama ne yake in wannan wurin kake bukata mu je za mu kai ka muna daman ka nuna hagunka mu je sai mun shiga da kai nan wurin ya sake ne mai da yake sai kuma kaga kai abin da Allah ya saka kawai wallahi in ka ce mu shiga rafin nan za mu shiga ciki sai kuke a gaban sai ce wallahi in ka kai mu shiga ciki za mu shiga ciki mu ku ba ka yi da haka ka daina shakka mu muna da tabbas kawai wani shi kamar ya karya kamar yana nuna rafi yace amma kafin a shiga ina da shawara a nemi lafiyayyen abun hawa in mun mutu ka kai kanka gida tun daga mu kaɗai ne muna da kaman akwai kaman wa gida an musu a fara amma tun da mu da wannan ya kaddara mu za mu mutu a nan an ba su karkar a ajiye lafiyayyen abun hawa za ka banki mutane ka bi ta kansu ka samu ka je gida a ba ka ɗebo wasu a rama faɗan an da shi dole kawai sai Allah ya ba da nasara Ko haka nan aiki ake bukata aiki wannan sai an yi shi kuma a ci gajiyar shi kuma ba tare da an sanar me za mu samu ba da a mutanen madina ba da aka tashi aka dama mitin aka ce to yanzu a ƙarshe dai annabi zai tafi buka ai madina me shawara suka ce to me ɗin abin da kake so mai ubangijinka ce za ku bauta masa ba za ku yi shirka ba shi kenan an ce shi kenan to kai ne me naka sharuɗar ce e eh, za ku kare ne irin yadda kuke kare ƴaƴanku da matanku sai dai mu mutu tare sai sai an gama sai mu kuma ba me za a ba mu kun cika wannan da za a ba ku aljanna ya ta Allahu akbar tafi mu tafi ba su in an yi yaƙi an gama za a bani tara kuɗi ni za a bani in riƙe wuri kaza ni za a damƙa min kaza ni za a bani in yi kaza ba wannan a suke kawai aljanna za a babu in an yi aiki an gama yanzu ba mu mutu ba wannan sun samu biyan bukata yanzu mu. haka ya sa aka yi addini mutane kaɗan suka bi kan al'umma komai da wani su ba kurmuto ne ba harkar aiki ne ba su hutu ba ne da aiki ne kawai ka faɗan ka cika dama kana faɗi kana kalla abin da kake faɗi za ka cika shi abin da ba ka yi cika shi ba ka faɗi ba ba ka zo ka da wayo wayo dubara dubara a ah, kai ka samu rajiya ba ba ka yi kunya ba ka burge so da ka haka nan ya kiri yake kana shiga abin ka gaban ka gaɗi ba ka tantama ba ka inka to sai na sha shida in ga gani yake turanahu haɗa haƙuri bi muƙamatul islami da muƙamomin musulunci duka duka muƙaman nan min bidayatihi ila nihayatihi suna da alaƙa da haƙuri wal imani da imani kama qaranahu Allah kaman yadda Allah ya haɗo su subhanahu wa ta'ala bil yaqini wa bil imani وبالتقوى والتوكل والشكر والعمل الصالح والمرحمة كم بكثير اليقين الإيمان التقوى التوكل الشكر والعمل الصالح المرحمة مع الطويل ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد saboda haka nan haƙuri sai ya zama matsayin haƙuri a cikin daga imani kamar matsayin kai ne a jiki idan kana da imani duka ba ka da haƙuri babu kai babu rayuwa duk wanda jiki zama bai da lafiya akwai kai ana iya gutsure hannu a rayu a gutsure kafa a rayu a tsinka hanji ma a rayu amma aka tsinke kai sai ba a dafa kai ba a dafa shi in ya fita an gama barna to haka hakuri yake duk abin da aka ce maka hakuri ya fita to komai ya rushe wala imana liman la sabara lahu babu imani kusan kwata-kwata ga wanda bai da hakuri a gare shi بل يدن شبهك بل يدن شهوتك كما انه لا جسد لمن لا راس له كما يدى باب ذكي جوان بيدك باب زكي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير عيش ادركناه بالصبر في ينشي جبن موسى بشري ده خير عيش في اي رايوه fiyayyen ci da da muka samu a mun samu shi mun samu shi ne discovery da hakuri da hakuri wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fil hadithi sahih annahu ziya hakuri hakuri haske yana hakka ma rayuwarka kana ganin dukkan komai tsaya baya tsaya وقال أيضا من يتكبر يصبره الله duk wanda ya kada hakuri wa kansa bai da shi ya kife ya yi haƙurin dole sai ka Allah ya sanya masa haƙuri sai Allah ya kwanto masa haƙuri wa fi hadisi sahihi mu'min akwai ban sha'awa ga rayuwar mu'mini al'umma ba su zame ba rayuwar mumini na da ban sha'awa da ban sha'awa ba mai wannan rayuwar da shi inna amrahu lamarin sa tab khairul lahu alheri ne gare shi wa laisa dalika li ahadin babu wannan ainihin ga maluki idalil mumin sai yasa yake abun sha'awa akwai abin sha'awa da rayuwar mumini ya kamata waɗanda ba musulmai ba su dawo su shiga musulunci haka ba musu samu martaban imani a duniya kan ba masu irin wannan Lamarin sa kan malam alheri ne babu wani maloke da ita haka ya kamata musulmai su kai martaban imani tunda mutum yanzu ina musulmi amma martaba imani kam hmm, wannan wasu ma suna cewa sun musu sun yi imani sun yi da aka ce a'a ba ku yi imani ba kolo a fahimna wallan ba ya da kulul imani fi a yi da saura imani nan bai samu ba amma mumini ne suna mumini wanda ya haihu martaban imani rayuwarsa gaba ɗayanka alheri ke lalace ba wanda ke da wannan sunan don haka la ya sake da ban sha'awa ya kamata mutum duk da zai yi zama mumini zai ka karanta suratul mu'minin ka ga sifofin ka karanta ayar bakara laysal birru an tuwallu wujuhakum ka ga sifofin su ko ka karanta aya biyu uku hudu a suratul bakara ka ga sifofin mu'minai Ka bi ta kuma da dukkan makarantu sha'a ba ka ga sifan momini ka ga ina kake da su daga nan ka fara tirenin rayuwar sai ka zama momini wakala yani alaihi salatu wassalamu lil mar'ati sauda wata mace ce baka ta hau martaban hakuri allati kana tusra'u wacce take take fama da farfadiya ana fyaɗar da ita kafa wannan farfadiya akwai farfadiya na jini akwai farfadiya na aljanna fasa'alatu take tambayan annabi roƙonsa ta zo tana roƙon annabi an ya da uwarha ya mata du'a'i ta warke annabi ce in shi ti sabartu huwa lakal janna da kashi shi baka ga su masu ni bijinta yau ga baki yana addini da ya samu kuɗi wallahi baki ya fi karfin a ce kai addini ya baka kuɗi ku ne kuka daga addini tun farko da ko aka fara addinin nan ba a riga ku shiga cikin musulunci ba yau shi yau za a haɗa mu da annabi muhammad fada yau shi za a haɗa mu fada da larabawa muna tare da su tuntun haka muka tare rayuwar mu umma ma ka ga muna faɗa da balarabe kamar rayuwa kamar ma da kalmi a zan ku inda ya tsinda a daina faɗan wa da kani wata wata rasa bai haɗa da balarabe ya gaya maka gaya masa saboda haka na haka muka taso tun lokacin bakake bakakin ana baka labarin ina ga ba don duka da zama kabilanci ba da sai ka ka tace falarar bakake ka dinga ɗakko ka dinga ɗakko ka dinga ɗakko a lara asasin bilal da su usama da su irin wannan matan da irin wancan bikin nan wanda izo ita shi musulunci kawo shi afo ne a kashe shi a da bakaƙin wanda suka yi kaza da mubana mubana da ainihin shigo misira ya jagoranci larabawan gaba ɗaya shi ne oga a zo za a magana da sarkin misira ya yi eh kabilanci ya taso shi ba zai magana da baki ba a canza wannan baki suka ce ai oganmu ne na duka tsoron shi muke ji ba wanda ya sai saba maka in yanzu ne sai ce to gaskiya ne a kan da bakin masana a ke nema masana a ke nema a canza shi kawai ba fa muke muke nasara ba amfanin muke har ya sallah amma sun da gaba ta kai yanzu muna son mai magana da ku mu tattauna tattauna a ta fahimta ainihin abin amma ni wannan na firgita ne wutan rashe ce ko ba mu da iko wannan ba mu da ikon canza shi jinnan karkashin samu su ko can na gida. aka ce dole zai yi magana ya fito ko zai magana ce kana gaya min baki kaza kaza kaza ko irina da kake gani muna da sama da dubu ni karamin su ne aka turo sauran ɗari tara da tasa'in da tara suna gida dukkan su sun fi ne ainihin abin nan da su ko aka ce wani ce ne za a ce ko jirgege jirgege bai da karfi shirgege bai da karfi ko ta duk ɗaya ne yana magana ɗan tallafin nan yana firgiki duka ba faɓawa da to ina gina maka ku zo in ba ku kaza in ba ku kaza ku koma garin ku zai yi muku alheri in ku ba haka ba zan je in fada wa romawa suna ta yawa su zo su murkushe ku su kakkashe ku saboda kana in faɗi abin da zan ba ku ku koma ce bai eh, da ya ce kaza ka fi tabu da romawa mu nan da kake ganin mu ba mu da matsala kowa wanda ta ne ganin cikin sojojin nan ya ba wa Allah ya ajin galarsa kullum mutum zai tafi gida ba yana ce ya bar wa gidan wa Allah ba yace ko mun yi sallama da iyalanmu mun bar wa Allah iyalan da ƴan mu da matanmu suna hannun Allah kowa ya zo ne nan ya mutu mutuwa ta kawo shi subhanallah saboda haka nan banda nan kuma kila maganan da kake gaya mana romawa kila la Allah za mu samu ganima da yawa da ba ta faɗo musu ba sai mu ɗan ƙare mu mu karya da ku kawai mu tafi gida amma yanzu ka ƙaro mana za mu samu ganima da yawa domin tun da roma za su za mu samu tankoki za mu samu jiragen sama za mu samu kaza za mu samu abinci da musu ba wani jazurin sikiri da za a yi wa baki shi ne kawai wanda ya baka alkur'ani a san ka da wani magana ka za akwai ka za akwai sai ka daɗe bai zo ba mu mun riga mun yi sallama da gida wanda ya mutu aljanna zai sallama wanda ina ya kuma kwashi dukiya ta arna dole aka yi sulhu waɗannan da su ake musulunci wanda duk abin da yake na da ne shi ba dukiya zai nema ba shi kuma ba yana nufin a gama yankin nan a ba shi mukami kaza a gama a gama wannan garin a tura su wani gari ke jira har sai ya samu mutuwa a wurin yaki saboda haka nan haka wannan mata baka maimakon ta ce ta neman taimako ha baka ce ta neman taimako sai dai wanda suka kashe kansu kaga tsohuwa da buhu ana neman gero ba ba baki ba na afalin annabi ce mata in shi ti sabarki walakin janna wa in shi ti da'autullah an yu'afiyaki in kina son roƙi Allah ya ba shi lafiya فقالت إني أتكشف نكن يزعرارا فدعوا الله ألا أتكشف ينزو magana farfa ya ta bari ba na son ta amma abin da ke bani haushi in abin ya same ni na kan yi tsirara ka roƙi Allah ka don ke tsirara fada Allah shi kenan ba ka tsirara sai da abin ya zo mata har ya fice kaga wannan menene ladan ne sabar wa amara al-ansar duba ansarawa haka annabi ya umarci ansarawa kada su nemi abin duniya maganganu daban-daban sun zo a kan ansarawa ya tara su sai na ga amfarawa kuna tsoron mutu inda mutu sai menene kada idan na mutu ta ku ga bambanci za a nuna muku kabilan shi me shawara ce ku haɗu ku yi haƙuri na yi muku alƙari za mu haɗu a gidan aljanna za ku ga abin da za ku gani saboda kanan duk mutum na Allah lahira ke nema da aikinsa ladan Allah ke nema da aikinsa ba ladan duniya ba sai ta baki ba hausan alaji me yake da suna alaji alaji haruna yau ya ce wa an fata mu daga aikin Allah wai gwada sai ce bature ya hana aikin banza bature ya hana aikin addini bature ya hana ai saboda Allah duk abin da za a biya ka almajiransu ma akwai almajirinsu da samu a wata rana aji yana koyar da muke cewa ce kun ga ka a kada roƙe ku malamai an ce kai malam na kana ga Allah eh, da an ka nan duniya ma ka dan taba aka fashe da dariya tun da ɗalibai ne da karatu ne ba na imani ba karatu ne ba wanda ba imani wannan da imani wannan wato almajirin sa ne na sosai ya bugu. yace malam akan ce malam na kana ga Allah kai ka yadda kai ma a baka ka dan taba ta duniya shi kenan ku yi lalace kawai mai yan ce maka ya dara ka kai yi addini ya ci ka a biya ka to a biya ka amma kai nan an biya ka to kai na Allah wa amara al-ansara ya umarci ansarawa bi an yasfiru ala al-asara su yi haƙuri in an nuna musu bambanci da kauna akan fifita an abin